صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة وأنا نسكت على المؤلدي والملوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى Za ki kasancewa a cikin wannan shiri na majalisin malamai shiri na farko bayan watan ramadan kamar yadda aka sani cewa kafin watan ramadana wannan shiri ya dakata shuwar watan ramadana kai wannan shiri ya dakata ba wai kai dakatawa na gaba ɗaya ba amma ya rage masu zangon lokaci daga awa biyu ya dawo awa guda kuma dukkan ramadana sun Allah ya kai mu gare da lafiya abinda akan yi a watan ramadana a cikin wannan shiri shi ne a rage masu tsawon lokaci daga awa biyu ya koma awa ɗaya har sai idan ramadana ya wuce shirin ya kuma komawa zuwa da lokacinsa da aka sabitinsa da kuma kallonsa da sauraronsa wato awon ki alhamdulillahi yau alhamis alhamis na farko kuma ɗaya ga watan shawwal hijira ta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi Sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da goma sha biyu ga watan mayu a kalanda ta miladiyya dubu biyu da ashirin da ɗaya wacce kuma ita ce ranar sallah yau goma sha ita ce kuma ranar sallah kamar yadda jama'a suka sani a wannan ƙasa mu ta Najeriya kuma ita ce rana da muka buɗe wannan majalisi na farko kamar yadda na yi bayani a kai insha Allah ta'ala da fatan Allah ta'ala ya mishi ibadan da muka yi tsawon wata guda Allah ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda ya gafarta ma Allah ta'ala ya sa mun dace tunda mun dawo bayan Ramadana shirin majalisin malamai zai koma zangon sa'awa biyu kuma yau ma insha Allah ta'ala a matsayinsa na shiri na farko bayan ramadana muna tare da malaman mu za su ci gaba da yi mana karatu kamar yadda aka saba na farko muna tare da eh, a sheikh yahaya muhammad Asalafi wanda shi ke bangaren dama na akar makalla assalamu alaikum wani lafiya kuma an sallah lafiya alhamdulillah Allah ne mai a bayansa akwai malam simwal Usman Jibrin bayan su assalamu alaikum. amma sallah lafiya? Allah ya amsa mana. Bayan sa muna da Sheikh Saleh Muhammad Yaqub kama kallah assalamu alaikum. An sallah lafiya? Duka waɗannan malamai bayan su muna kuma da malami a cikon na hudu wanda zai kasance tare da mu amma ta waya. Wato a Sheikh Dr. Khalid abubakar wanda insha Allah ta'ala zai kasance tare da a cikin shi shi ma kuma maudu'in wannan zama ne kamar da muka sa masa suna biyayya ga shugabanci waɗannan malamai za su yi mana karatu akan abin da ya shafi shugabanci kamar da muka sani a tsarin musulunci a kowane abu akwai shugabanci shi kuma shugabancin nan yana da tsari tsarin nan wala Allah ko dai ka ce ka san shi ba ka aiki da shi ko kuma ka ce ba ka san tsarin da shari'a musulunci ya fitar ba kan abin da ya shafi shugabanci da wanda ya sani ba ya aiki da shi kuma wanda ya sani ba za su ya saurara su ji yadda tsarin shugabanci yake a musulunci kuma za mu so babban malamin ma sheikh Yahaya Muhammad Salafi ya mana shimfiɗa sannan bayan ya yi mana shimfiɗa sai kuma mu tsallaka zuwa ga sakatare janar na jama'atu na islam wato dr khalid abubakar akwai makallawo ne shari'a ta ce game da biyayya da shugabanci bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله wa'ala alihi wa sabihi wa ta dabi hadihi wa san saka da sunnatihi ilayen mutum amma ba ci assalamu wa rahmatun lahi wa barakatu wa alaikun salamu alaikun gaskiya na yi bariki da aka ɗauko wannan mudumi da gayan muhimmanci a da da yake da alaƙa da shugabanci ah. yana daga cikin mudumi wanda da yawa daga cikin mutane a najeriya ba sa ba muhimmanci raga mutane da yawa sukan ba da muhimmanci ga abin da ya shafi aƙida abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala amma wannan bangare na ainihin yadda ake mu'amalantar masu mulki da gaskiya mutane da yawa suna yin sakaci a kansa musamman mu da muke Najeriya to wannan gaskiya ya kamata a bashi ainihin kulawa na musamman wajen tattaunawa a ringa yawan maimaita shi ga mutane kamar yadda ake maimaita maganar sallah da azumi da zakka wanda kusan mafi yawan mutane saboda yawan sauraro za ga wani ta hanyar sauraron nan ya zama malami ta bangaren sallah ta bangaren azumi ta bangaren amma ta bangaren biyayya ga shugabanni za ga wani malami ne ma yana karantarwa ya ma shahara da wa'azi amma wannan bangaren idan ya tabko wani tabargaza kai za ka yi tsammani cewa bai taɓa yin karatu ba saboda haka dangane da abin da yake da alaƙa da shugabanci Allah subhanahu wata'ala ya bashi muhimmanci kwarai da gaske a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi muhimmanci kwarai da gaske a cikin sunna a cikin alkur'ani manzo sallallahu alaihi Allah ta'ala yi bayanin cewa shugabanci wajibi ne Allah yana cewa ya ayyuha allazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulul amri minkum ya ku wanda kuka imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta shugabanci a gare ku to kaga Allah ta'ala ya ce ayi biyayya ga Allah kuma ya ce ayi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ce ayi biyayya ga ulul amr to kaga anan wajen ulul amr anan wajen an ce su ne malamai da shugabanni to alal kaurin raji wasu mutane sun rinjayar da cewa ulul amr anan ana nufin shugabanni al'allama ibn kasir ya yi maganganu masu yawa kan wannan matsala din to kaga Allah ta'ala me ya sanya yake ai biyayya ga shugabanni har ma Allah ta'ala ya gwama biyayya gare shi da biyayya da manzon shi ya gwama shi da biyayya ga shugabanci saboda Allah ya nuna mana muhimmancin shugabanci Allah ya nuna mana cewa biyayya ga Allah wani lokaci da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wani lokaci baya yiwuwa in babu shugabanci wani lokaci kana so ka yi biyayya ga Allah kirkin in babu shugabanci zai gagara kana so ka yi biyayya ga manzo sa kada in babu shugabanci zai gagara za ga lokaci kana so ka yi sallah in ya zama to al'umma suna zaune babu shugabanci za a iya hana kai sallah da shi kana so ka gudanar da wani abu na musulunci in babu shugabanci ba zai yiwu ba yanzu na dan kawo misali kamar kasar Siriya yanzu yadda ake yaƙi din nan kusa ya zama to akwai karancin shugabanci a wajen ai wasu abubuwa da yawa na musulunci zai yiwuwa karatun addini baya yiwuwa kasuwanci baya yiwuwa hada-hada baya yiwuwa abubuwa da dama wanda da a ce akwai shugabanci da lalacewa shugabanci inda akwai shi to ya kamata a ce ana gudanar da wayannan abubuwa yanzu a ƙasar siriya akwai wuraren da ba a yin sallah akwai wuraren da babu masallatai wanda za a ce za a zo a yi sallah cikin jami'i kowa yana ɗarɗar yana jin tsoron komai zai iya faruwa kaga wannan ya nuna hikiman da ya sa ka kwama biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah aka haɗa shi da shugabanci saboda rashin bin shugabanci kamar yadda salaf suka faɗa sun ce shine hasara na duniya da kuma lahira shine fasadu dino wa duniya idan mutum ya zamanto baya biyayya ga shugabanci ya zamanto al'umma sun zamanto sun yi watsi ga shugabanci za su yi asarar addini kuma za su yi asarar duniya in ko suna biyayya ga shugabanci za su samu maslaha na addini da kuma maslaha na duniya to wannan da'a da aka ce a yi ga shugabanni wato an ƙayyade shi da sharaɗin idan shugabannin ba su yi umarni da sabon Allah ba idan shugaba ya ce a yi zina ba biyayya ya ce a shakiya ba biyayya ya ce mata su cire hijabi ba biyayya mm-hmm. amma idan ya yi umarni da abin da ba haramun bane to malamai suna cewa dole sai mutum ya yi biyayya mm-hmm. shugaba yakan yi umarni da abin da yake wajibi dama shari'a ta tabbatar da wannan kama wannan tasirin hasil ne wannan dama Allah ya riga ya faɗa manzo Allah ya faɗa sannan akwai abin da yake shugaba wato babu nasi karara wanda ya magana akan shi amma kuma akwai maslaha na al'umma akan shi kamar abin da ya shafi dokoki na wucewa kan hanya haka dokokin wucewa kan hanya babu nasi karara wanda ya magana amma kuma akwai ainihin ceto rayukan mutane da kuma ainihin maslaha mai girma ga al'umma to irin wannan duk da babu nasi karara wajibi ne mutum ya yi biyayya ga shugaba a kansa abu kuma abin da yake shugaba ya kawo wanda abun kamar ishtihadi ne shi abun yana buƙatar ishtihadi ne shugaba ya tara malamai aka dan tattauna suka yi ishtihadi a kansa to ishtihadi ana iya samun sabani gaba wasu malamai wanda ba sa tare da shugaban suna da wani fahimta daban su kuma malaman da suke tare da shi shugaban suna da fahimta daban to a nan wajen abu ya taso matsala ne na ishtihadi wanda zai iya yiwuwa su malaman da suke can gefen su suka dace shi shugaban shi ya kuskure kuma zai yiwuwa su wanda suke tare da ainihin shi shugaban suke suka dace na wajen da suka yi kuskure to almuhim dai in dai shugaba ya zama to ya zaɓi wata matsala yake ni ga abin da na zaɓa ko da kai ka hararo hadi ne wanda akwai kuskure a gare shi to malamai sun ce a wajen ka rufe ido ka yi biyayya saboda haɗin kan al'umma sai sai ka ce to ai da ainihin ga abin da yake daidai kuma shi shugaba malaman sun kawo wani ijtihadi wanda yake haɗi to a ajiye wannan ijtihadi ai tawaye gare shi a'a Abdullahi bin Mas'ud ya karantar da mu wannan kirki a lokacin da ana cikin aikin hajji zamanin Usman bin Affan radiyallahu anhu inda ya zamanto Usman bin Affan ya yi ijtihadi ya zamanto shi zamanin manzo Allah in an je Mina an je aikin hajji ana cika sallah ne raka'a ana yin kasar ne haka zamanin Abubakar radiyallahu anhu kasar zamanin Umar kasar to zamanin usman sai zai cika sallah da ya cika sallah abdullahi bin mas'ud ya zo ya ankarar da shi shi kuma usman sai nuna cewa to ai shi shugaban mutane ne kuma shi yin shi ne shugaba ne duk inda yaje ai kamar kasar shi ne to sai ka baya bukatar kasar to shine ibn Taymiyyah ke cewa wannan ainihin ijtihadi ne wanda yake hafi saboda dalili ai manzo Allah shugaban al'umma ne kuma manzo Allah a zamanin sa ainihin kasar ne duk da cewa duk garuruwa gaba ɗaya na ƙarƙashin shi ne haka nan abubakar haka nan umar ai ba usman bane kadai shugaban al'umma saboda haka wannan ishtihadi da usman yayi ba daidai bane amma abdullahi bin mas'ud da yayi nasiha ga usman akan wannan matsala sai ya zama to usman bai yi biyayya gare shi ba usman bai saurari wannan nasiha ba to tunda ya fahimci usman ya yi ishtihadi ne sai ya ci gaba da ban usman akan raka'a hudu alhali shi a fahimtar da raka'a biyu ne sai aka tambaye shi menene dalili ka yi inkarin abu amma kuma gashi nan kuma kana biyayya ga ainihin abin da baka yi da shi ba abin da kai inkari sai ce al-khilafu shar al-khilafu shar al-khilafu shar yace abin da yasa saboda sabani sharri ne sabani sharri ne sabani sharri ne to sai sai Abdullahi bin Mas'ud sai ya ci gaba da bin sallah raka hudu duk da shi bai yadda ba saboda muhimmancin shugabanci da wannan ne malamai suka ce da za a samu sabani tsakanin malaman waje da malaman da ke tare da hukuma kan yanayin ganin wata ko abin da ya kama da wannan to ya zama to su wayannan ga ijtihadin su wayannan ga ijtihadin su ko da wayannan suna ganin wannan shi ne raci to kada a samu wani ya ce zai yi tawaye ga wancan shugabanci saboda shi ga ra'ayinsa in yi haka to zai iya kawo sabanin da zai iya janyo fasadu dini wa duniya saboda haka wannan shi ne abin da kaɗan daga cikin abubuwan da ake biyayya sannan an karɓo daga abi al radiyallahu anhu yana cewa man ajalla sultanallah ajalla Allah yau qiyama yana cewa duk wanda ya mutunta wato sarauta na Allah shugaba wanda Allah ya nada mm-hmm. duk wanda Allah ya bashi sarauta sai jiro shi shi ma Allah ta'ala zai jiro mashi gobe kiyama ibn abi asim ya fitar da wannan a cikin as-sunna sannan an karbo daga gare shi ayyuka kuma yana cewa as-sudan zillullahi fil ard shugaba inuwan Allah ne a doron kasa faman akramahu akramahu Allah wa man ahanahu ahanahu gulla. duk wanda ya girma shi Allah zai girma shi wanda ya wulakanta shi Allah zai wulakanta shi to menene hikiman da ya sanya ainihin Abdullahi abin Abdullahi bin Mas'ud ke cewa as-sultan zillallahi fil ard cewa shugabanci inuwa Allah ne kaga inuwa in ka dube shi akwai wannan hadisi akwai hikima cikin sa inuwa idan mutane suna cikin tsananin zafi za su buƙaci su samu inuwa wanda zai kare su daga wannan zafin ƙashin shugabanci tun lalacewarsa yana zamantowa kamar lema yana zamantowa kamar inuwa wanda mutane za su tattara gare shi domin ya dan sauwake musu tsanani na rayuwa tsanani ta bangaren addini tsanani ta bangaren rayuwa misali to kenan da za a cire shugabanci zai zama to mutane suna cikin mai suna cikin zafi suna cikin tsanani to kaga kenan in babu shugabanci addini ba zai yiwu ba za a shiga cikin tsanani komai zan zai rikici wannan yana ganin kai kayi ridda kai kana ganin kai musulmi ne kai kana ganin shi ya ridda kowa zai iya zuwa ya amfani da fahimtarsa ya kai da ɗan uwan shahari wani wajen sai yaƙi ya barke irin yaƙin da zai zama to ba mai iya dakatar da shi tunda babu shugabanci sai a samu fauda ah, yanzu bari mu je zuwa ga babban sakatare na jama'atu na islam da su ah, abubakar shi ba mu ji nashi nasihar game da abin da ya shafi shugabanci ko kuma biyayya da shugabanci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akramaka Allah ina gajiya. Ya hukuri ya ma mun so a ce kana Kaduna kuma ka shiga cikin wannan majalisi amma kasancewar tafiya da ta kama ka shi ya maka muka a dokta ya kasance tare da mu ta hanyar yin waya maudu'in namu shine shugabanci a biyayya da shugabanci don haka muna roƙon dokta ya mana bayani mecece fahimtar dokta game da biyayya da shugabanci a mahangar shari'a

aka aya ba ba na na da da Thank you.

na'am na'am hmm. No.

No. نعم نعم نعم No. No. Mm. Mm.

na'am akwai masu wannan aikin akwai waɗanda aka sa su wannan aikin hmm.

na Mm-hmm.

To, program za mu sake dawa zuwa gare ka bayan ta lokaci insha Allah. babu laifin ka rike muna tare da kai don ka yi bayanin da malamai za su yi. yanzu bari mu tafi zuwa ga malam Saleh akan makallahu ana ta maganin shugabanci biyayya da shugabanci biyayya da shugabanci duka waɗannan maganganu sun taso ne saboda wannan azumi na ramadana wanda ya wuce wanda a hukumance aka ayyana cewa yau ɗaya ga watan shawwal sannan kuma a wani tsarin da ba na hukuma ba aka rike shi a matsayin jiya ne ɗaya ga watan shawwal bisa dalilin cewa an ga wata a wasu wurare a aka maka za ban sani ba kuna da ya cewa an ga wata a wasu wurare a matsayin kwayan gwamnatin ganin wata alhamdulillah salatu wassalamu ala nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ina ganin malam a domin baka manta ba ba abin da ya faru kenan to ya kamata waɗanda suka yi sallah a bara zai misali a ranar asabar tun daga wannan shawar ya kamata su ma suna da tarihi na watanni goma sha biyu zuwa yanzu su ba su wannan shine abin da muke nema tun da ai sun riga najeriya sallah to bai yiwa kuma a ce lissafin za mu tafiya daidai da su har zuwa kuma yanzu to kaga daga lokacin da aka sallah to sun koma sun labe sai yanzu duk ma azumi za su ka dawo su teburin wato rigima da kuma surutu babban abin da muke faɗi kamar yadda malam shafi ya ya faɗa kuma da khalid ma ya faɗa maganar jagoranci muna da wani irin ɗabi'a a nan arewa kuma ɗabi'an nan ita za ta kai mu ta baro na kula ɗabi'an ta kashe komi a ƙasar nan duk wani ɓangare da ka gani ya mutu a ƙasar nan wanda su ɗabi'a shi ne duk wani abin da mutum bai san shi ba to ba zai yadda ya nemi sanin wannan abu? ba zai tunkuri wannan abun ya yi ta shi sai inda zafinsa ya tsare kuma ba haka ya kamata mutum ya zama ba saboda aka ga sauran duniya in kana da wanda mutum ka kawo masa wani abu sabon abu da bai sani ba to zai kokari ne ya koya domin ya gano in ba a manta ba a kasan nan lokacin da sa hijabi ya zama rikici akwai lokacin da karatun mata ya zama rikici me yasa saboda al'ada na mutane hausa fulani ba su san wannan abu ba aka yi ta yaƙi da su har yanzu akwai masu cewa karatun mata ta fi ce to kaga wannan shine ɗabi'a da muke da ita in ba ka san abu ba maimakon ka yi tambaya ka san shi sai ka tsaya ka yi ta yaƙi da shi har in ka ga mutum mutumin arewa ya karbi abu to ƙarfinsa ne ya gare na kula da wannan shekaru da yawa muna fama da mutane a kan to abin da ya kamata shine kowane abu ya kamata akwai abin da ake kira wato mutane mutakhasisuna a kansa daga ko a addini akwai masu wanda suka koya bangaren gado ko za ga wasu ana wasu ka kore wasu a tauhidi wasu a tafsiri wasu kuma a mai sunan hadisi ba za ga wani an tambaye shi ka da sai tambayi wani wannan shi a abin amma masaiwa musamman bangaren malaman mu sai su ɗauka komai duk abin da ba sai a kore shi shi babu shi to kuma wannan ba ɗabi'a ba ne kuma mun iya ba za mu tashi mu yi aiki misali lokacin da malam abdulrahman ka kawo mun wani abu wanda nake gani abun da kai ba daidai ba ne ko kuma ka saba abun da ni na fahimta to bai kamata in koma gefe ni ta surutu bai kamata in same ka abun da kai nan fa ni ban gane ban gamsu da shi ba to sai ce kai ka awo man naka wanda za mu zauna mu naka ne shi ne daidai sai in bar na wasa in dawo a naka amma kaga tun daga bara in an yi rikici iri wanda ake yanzu shi aka yi a bara amma tun daga rama da abdullahi ban sake jin wasu magana don har na yi wani bidiyo da shi ya kamata da malamai da su sarakuna a zauna a tattauna wannan matsalar a gama da ita saboda matsalar wata mutane tun kafin fara azumi ana yin ta a Najeriya kuma har yanzu kaguwa take ba ta ƙare ba to kaga wannan dabi'a kenan to abin da ya faru game ta ganin wata tun bara in ba ta manta ba mun yi program a nan muka ce bana ma in dai haka yadda wata aka abin da za a yi aka ganin da muka fara kafin mu fara azumi mun sake maimaita mu ce in duk ƙasar da ta fara azumi ran talata to a lissafin wata za a yi talata. saboda Allah wa ɗauki sake yi wanda zai ja'alakum huwa alladhi ja'alakum ash-shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil sai shi ne ta'lamu adad as-sinina wal hisab ash-shamsu wal qamaru sai shi fi husban faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakana wash-shamsa wal qamara sai shi husban wal qamar qaddarnahu manazila shaykhul islam yayi bayani a majmu'ul fatawa babu su da ke manazil din nan guda 28 ne na wata ce duk wanda ya sun wannan hisabi zai iya gaya maka annal hilala sayastahillu fi lailatil fulaniya aw allati ba'daha ce duk wanda ya sun wa'annan zai gaya maka wata zai fara a rana kaza ko rana kaza suka bi binsa har shi zai iya tuni a gaya maka za a yi kusufi kaza kaza har ya faɗi dalilin da yasa ake yin kusufi ya rashi al ya zo ya bayani a kabin da ke kira ai kira ko ya kira shi al da ya kira shi da kuma istima ina gani kaman abin nan din ya faɗi kowane kuma lokacin da ake yin sa sannan ya faɗi dalilai da ke sa a ga wata ya faɗi har guda kusan biyar a sababul awwal wa tsani har zuwa guda biyar sai daga ciki na farko da kawo sai akwai hiddatul basar ce idan muna tare ido na yana da kaifi na ka bai da kaifi ni zan iya gani kai ba za ka iya gani ba ga lokacin sa ba gilas ba magana telescope ba su magana idan akwai wani abu da bayani daya har ya faɗi ran inda wata yake nisan wata tsakanin ta da rana ya bayani masu shafi shafuffuka da yawa kafin ya bayani akan a shi kudu So ne to amma malaman mu da yawa sai kawai mutum ya san gare ma ya karban gaskiya ya tsaya kawai akan cewa ba zai yadda da wani ilimi ba kar annabi sallallahu alaihi wasallam ce su mu da ruwati wa aftaru da ruwati bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗi wannan hadisi da na tattara sai da kai hadisi 53 kowane hadisi sha ne da amfani da goma ba fa goma cikin hadisai riwaye daban-daban la ta sumu hatta tarahu wa la ta tsayu hatta tarahu sumu da ruwati wa aftaru ya ce. آه، إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فصوموا رواية الإمام مالك الشهر الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن قم عليكم فأدوا الثلاثين هكذا هجري تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أينها الأمة أمية لا نفسه ولا فيس بيا بيا تشير بيا كلمة دون كلمة بيوني بما حسابي بما ربو أي وترواية ما أنفار لا نكتب ولا نهسه بما ربوتو ma kuma wannan kowa ya sani ba siza ba ne na hani don siyak na hani a shari'a sanannu ne annabi yana bayani waɗi yadda aka aiko shi yadda Allah ya ba da labari huwa allazi ba ta fi ummina rasulan sai ne faɗi haka ibn hajar ya sharhi wannan hadisi sai ka je ka gama mun yayi shi kuma bayan rana su go rana tudu sai ka ce baka kowane ɗaya ka bar kalma ɗaya bai taɓa yiwuwa saboda haka abin da ya shafi irin wannan ilimi ilimi ne mai zaman kansa da malamai da ya su rubutu a kansa ba kuma mun ce tuntuni mun faɗi wannan magana zan sake maimaita shi bisa ya faɗa ba a itimadi a kansa akan cewa gobe iya ga wata ko zai ga abin da zai ga wata a ana sani wannan ilimin ne domin sauƙaƙe maka wajen inda za ka nemi wata ta inda yake ta yadda inda yake ya fuskanta inda ke kallo yanzu da za mu iya gama musa zan sa maka wani audio ka ji shi yadda muka ba da wani lissafi inda watan zai kasance da inda yake inda da rana zai faɗi da yake da wannan tararon da inda yake kallo duka sai da ya gaya wa wannan sufofin da ba ce yanzu karfi ya mai koya ba sai sake kaddama ta abin da ya ci ba to ilimi ne mai zaman kansa na'am wani eh, suna ganin cewa ilimin da muka shigo da shi kamar ma yana wakiltar eh, hadisi na nuna cikin su kan wanda kiyama da shi kawunci cewa a cikin harika dubawa da ilimi tunda kun ce yanzu ga ilimi yana hasashen har ma abin da za a iya za a iya gane ba ramadanin shekara mai zuwa kwana talatin da ko ashirin da tara su ko haka ne ma kenan ba bukata da cikin rabin da wasu na tunanin cewa ilimin nan naku yana ma ya danne aiki da wannan hadisi na duba da sani ba yi inda ga akwai wato update da nake turo maka har kai a ciki a kowane ƙarshen wata watanni goma sha biyu wanda za mu ce wato mai alfarma sarkin musulmi ya ba da sanarwa a fita neman wata kaza da wata kaza shi ne daidai da ishirin da tara ga watan kafin wanda wannan watan ma mun tura wajen sanarwa kuma ai ya a kafafen yaɗa labarai an yada social media kowa ya riga ya gani a fita a nemi wata har aka ba da lambobi shi yasa lambobi mutum aka kira mu aka ce an ga wata muka samu waɗanda suka kira muka fara interview din su su ranar har zuwa sai yau muka samu wato abin da ake kira dajiya a wannan interview saboda yau watan ya fito a fili kowa ya gani karantar da ana Dama mu ga ba na da kullum kuna tura wakili a ganin da ake fita ko kana zan nuna maka wasu da muke shirin da muke zuwa har na sa ma wasu wasu tasu fila inda muke zuwa mu wata wata a cikin watanni goma sha biyu muna fita ba a Kaduna ba Najeriya gaba ɗaya. bayan fitan bayan na muku za a yi ko da. ai kan da aka faɗa ta ce sun da. an ce shirin da 29 a fita Ya sa wa kan wannan muke muke kuka mutane su ma su yawwa wannan shi ne kuma kasashen da yawa kamar saudiya su ma abin da suke yi kenan za a ga sun ce kamar yanzu misali mutane da yake kama gari ba za su san shi dan kwamitin abin da suke rubutawa ba kafin ba fita amma mu da muke muke mu'amala da su mun san abin da suke faɗi kuma mun san abin da yake faruwa bayan sun fita kafin ma su fita mun san sakamakon da zai fito su ma sun sani to sai a fita ce a nema sai a zo a ce ta ta'azzara ruya amma da ƙarshe zai ce hasba ta zai mun burbuha ko a sanar wanda suka yi a bana su biyu da suka je a fita a ranar ishirin da tara a sake fita a talatin sai da suka ce hasba ta zai mun da za su fita mutane ko su fita fita da mutane ko sai ku ga wata bayan ko abin da kuka karanta ko kuka yi nazari a kai eh. za ku a ai ba zai mayu ba mala ilimi ne wanda nake gaya maka ilimi ne wanda yake baya da haka in da ka san shi za ka ga za a ce maka za a iya ce maka hundred percent yadda yake haka yake sai dai mutum bai san shi ba ilimi ne wanda yake mai wato ne, a Allah ya yi magana a kansa a Qur'ani a ayoyi yawa. kamar yadda Allah ya faɗa wa alama cewa inda jin hu ya tafi wanda zai ji alakum nujum ta ce li ta tafi bi fi zulmatil ba da wani li ala mu adada sinina wal hisab Allah bai ce li ta'ala mu adada sinina wal hisab ce wani ko zai ce wannan adada sinina wal hisab ba ka fahimce ni Allah da na'am an nuna muku waɗanda suka ce sun gautu amma da farko tukuna an sanar da su cewa an gautu ba kafin kasan akwai shi mai alfarma sarkin musulmi da kwamiti din sasau sannan akwai kuma national moon sighting kwamiti da kasa gaba daya mm. to akwai kira da kun mutane sukan kira mu mm. akwai kuma kira daga zuwa da fada mai alfarma sarkin musulmi kai bayan shi kuma yana tuntuɓa sauran manyan manyan sarakuna to wannan tsakanin su da shi kenan sanarwar da kafin ta fito babu wata waya da aka samu cewa an ta a wuri kaza har bayan ta wurin mu ko ta wurin sa har ta wajen alwayar kuma sake musu har sai da fitta sanarwa ba wanda ya kira ya ce ya ga wata don ya ce ya tuntuɓi wasu sarakuna ma cewa ko an gaya muku akwai mai labarin su ce ba sawo labari ce to za mu tallafa cewa za a cika talatin. Ki ba mu da zuwa da nisa. Malam kuma Idan ah, babu wanda ya ba da sanarwa ko kuka samu labarin ya ga wata ko ah, an wakilce shi wajen sanar da cewa ya ga wata ko ta bangaren ko ta bangaren fadin mai farma me yasa wasu kai sanar na farko kuma yadda malam sale fara bayani a misalin karfe bakwai da rabi na yi magana da mai alfama cikin na yamma ranar ishirin da tara shekaran jiya muka yi magana sai yake tambaya a kwamiti duk wanda wata muka sanar da shi cewa babu Sai ce sarki malaman sun fito ma yanzu ya kira shi cewa ba wanda ya kira ne shi ne sakataren kwamitin ganin wata na sun sanar ina ajiye waya sai ce kira mana yaya sarki malaman sun fito in kira shi wajen bakwai da minti talatin da biyar don wayan shi mutane na ta neman shi da na buga na same shi shi ma wajen bakwai da minti talatin da biyar ya tabbatar min da cewa ba mutum ko ɗaya da ya bugo ya ce amma domin shi ya fita da kwamitin neman wata akwai hanya da suke zuwa duba gani don har hotunan ina da hotunan su na wannan da suka je sai ce amma suna hanyar dawowa fada suka dawo fada wajen karfe takwas na dare a lokacin har wannan lokacin ba mutum ko ɗaya da ya buga waya ma da yaya ba mutum ko ɗaya da ke cikin kwamiti na ƙasa kuma karfe takwas sai ya eh, zama ya ce to da babu za a ba da sanarwa karfe takwas da minti biyar na sake buga mu mai alfarma sai ce yanzu nan malam ya ya kawo mai takarda cewa ba su samu sarki malamai ta fito ba samu labarin ganin wata ba yadda ta da kuma ce ta takarda nan an buga an sa hannu za sanar cewa gobe ranar laraba sha biyu ga watan mayu ya zama cikin watan ramadan wata talatin ga watan ramadan an gama wannan an fitar da takarda an fitar da sanarwa wajen karfe takwas da wajen minti biyar kai wannan abu so can dare kafin karfe tara sai aka fara samun labari labarin farko da aka samu a marajan aka samu labari sauran labaran da aka samu a wannan ta wajen sarki marajin aka samu akwai shafin national mountain committee da ke facebook a wajen chairman na committee professor usman el nafati sai ya rubuta cewa duk wanda suka samu labarin ganin wata in ba su hanyar da za su samu shugabanni ko wani abu suna iya tuntuɓar mutanen su nuna wata sun labarin farko da aka samu sai aka ce a lere don labarin lere facebook page na mun faɗin kwamiti ya zo cewa wasu mata sun ga wata ka sa wayansu aka samu na biyu daga sokoto na sokoton aka ce daga mahad mahadi Makaranta eh, na manhaji a daga sokoto suka da wannan sai aka samu labarin gashuwa sai daga baya aka samu nani na duka a wannan shafin so da yake muna ta bubbuga waya sai kwafi message din sai tura mun ta wata da lambobin waya nan daga professor chairman na national mobility committee mm. da mutanen lere na fara magana san da wata da muga waya da farkon wayan ta ba daga ba na biyun ta daga waya da sunaye da ta daga wayan sai tambayan farko da na mata cewa su ne wanda suka ga wata su ce eh, mutum nawa suka ga wata ce mutum biyar ta ce maza ne da mata ta ce a dukansu mata su dama akwai tambayoyi da daga na mata mm-hmm. sai na fara tambayar su cewa sun ga farkon rana suka ce a ai ba rana ganin sai nake ban gane ba rana ba abin da yasa nake dalla ladala dan mutane su fahimci yanda aka yi abin dan so da yawa ana zargin kwamiti a ce wai a kawai sun dan da gani ne suka ce ba rana sai nace ban gane ba rana fassaran ba rana na iya ɗaukar abubuwa da yawa ko akwai hadari ko kura ko wani suka ce eh ko hazo nace hazo ma nace ba kuma duk wannan maganganun da muna da audio and recorder na main recorder sai suka ce a'a ba ko ɗaya ranar ne ba zafi yau so yau ba rana na ce ko kuma ne ba ku lura da faɗuwar rana ko ce su dai ba rana ba su za faɗuwar rana ce to je tambaya na gaba karbe nan kuka ga wata sai suka ce an yi sallan magariba an dawo an sha ruwa kafin sallan isha sai suka ga wata an yi magariba an sha ruwa an sha ruwa eh, isha suna tsakar gida sai suka ga wata sai na ce to zai kai kamar min juma'a ta ce ba ta nuna na ce to ku ɗauka da inda za ka bi hujjar na ce an ce an yi sallah an nawa an sha ruwa zai kai minti talatin ta ce zai kai minti talatin bayan fatuwar rana sai na ce to inda aka fara da ginin shi ne sai na ce ya kwanciyar watan yake da yake kwanciyar wata da kowane wata yana canza ba wani lalle ne ka ganshi a kife yana kallon sama wata lokaci zai ɗan karkace ta hagu da dama haka zai riga domin ya danganci daga wani gefe ne rana ke haska shi saboda ihu yake a sararin samaniya sai suka ce a'a kwanciya sai na ce eh wani wata na wa a ɗan siriri ne na ce ba wajen girman shi ba kwanciya sai na ji an yi salamu alaikum murya ya canza sai ce a ya kamar muryan ya canza wancan ta gudu sai ta ba wata waya ita ta biyu sai ta ce na ce na wannan ba da nan na fara magana ba sai ta ce a tare suka ga wata sai ce yanzu kwanciyan wata nake son magana sai ta ce ita ba ta da wannan ilimi na ce ba maganar ilimi ba ne zahiri in kai da zahiri aka kawo ki fadar sarki musulmi muna wajen takarda za mu baki da ce ki zana na ce to yanzu ne ki zana shi a kan sai ki faɗa min ya zanen yake na ce ita ba ta da wannan ilimin sai aka ce mama an shi sai mama ta an shi waya da mama ta an shi ta ce a mun wata mun gan shi yadda ake ganin jinjirin wata na ce a ba haka ba ne jinjirin wata yana canzawa ba za ku ce min kai tsaye in dai a zahiri ka ga abu kuma abin nan bai mai kwanaki ba bayan da zaka ce ka manta a ce mutum biyar ba ne iya tuna kwanciyar shi da suka ce a su su dan gaje wayan ya kai kusan minti goma muna ta wannan jami'in za ka sai ce to shikenan kuna da alama inda za a iya gane duk inda kuka ga wata suka ce in eh, tabbas dan daga cikin gidan suka ce akwai wani gini da ke yamma to ta wajen kwano a nan suka gani mai saman kwano ni a ranar suka ce ta wajen kwano so eh, eh, ban fahimci sama gefe ta wajen kwano suka ce suka ce to alhamdulillah gobe za mu ne sai a dama malam sani shi yake da abin da ake cewa food soldiers <laughs> duk inda muke neman wanda za su fi ba za mu iya zawa ta hanyar malam sani ake samu yadda ba da ya samu mana wanda suka je bukari da jalingo haka duk wajaje da dama yi kuɗi kujen wani shi aka samu bayan allah da suka ce su ma za su iya zafi su yi aiki tunda ba za mu iya zuwa da tashi suka jiya kenan ajiya eh. kai kayi waya da su shekaran jiya eh. mutanen kuma sun tashi jiya sun tafi da shi eh, dama ni ce za kira su ka shiga su a ranan da ya je da muka yi wannan dogon wayan na buga na buga suka ke daukan waya sai ya ce ai tun da garin ne ne ba kaman garin Kaduna bane in in za a iya samun labari yana zuwa ta ce a gidan da aka ga wata ake aka kai shi dama ka ta kai shi da aka kai shi sai buga waya inna da za a inna da za a ce me ce ai na zo na ga ana bikin sallah ne a gida da aka ga wasu na ce to watakila ba mu su izini sun shagala ne shi sa ba waya na wani amma ya je ce an tuko shi daga majalisar koli na biyu musulunci wajen bibiyar maganar wata da suka shiga sai suka ce to mai ya bukaci su nuna mai inda dan da ce jiya sun ce mu wajen kwano nuna ma kwana sai suka nuna mai da yake shi kuma yana da hikima da basira sai kirga ginin tana da cost layin jerin bula goma sha uku daga ƙasa a tsakar gida misali a ce muna nan ga bangocin kirga eh, goma sha uku bayan shi akwai rufin kwano an buga sannan kuma a saman kwana a kai daga tsakar gida wanda a lokacin nake cewa malam sani yace inda mutane za su lura lokacin sallar la'asar rana ba ta kai wannan tudun da ke haka ta a ta tafi za ga ake cewa in lokacin da rana ne take take fuskantar ka a fuska to a daga wannan lissafin in za ka ɗora bulon goma sha uku ka ɗora rufi a kai a ce an ga wata sama a ranar ashirin da tara sai ka san akwai tambaya so sai muka ce to ranar zai dawo da yamma wannan da rana ake wuraren eh, da muka yi talatin biyu kenan zai zama da yamma a nemi watan a inda aka ce an ganshi domin a ka'ida zai ƙara tsayi ne da girma a sama to da ya zo kamar da rana da muka ce da yamma su da yamma yayi yadda aka hadari a nan sai cikin ikon Allah aka hadari sai muka ce a yi haƙuri ya haƙuri yau ma a koma Eh, eh to bari ƙara sa tun da na yi magana da kuma kai ma kun magana kuna eh, yau da ya koma ta kana shiga gidan suka ce a alhain jiya kuma da ya hikima da ya shiga sai sa alama daidai tana canza position ɗin da aka ce an ga wata yau da aka je sai aka ce an hana shi ma ba zai shiga gidan ba so sai ɗaga waya sai yana kira da ya kira ni ta gari ina kofan gidan na dawo yau an hana ni shiga da suka ji ana waya ko mai gidan ne sai ce ma ga shi ga shi ana mai magana shi kenan sai daga baya sai kira mai cewa mai gina ya ce zan iya shiga tunda su ba san ko da wa yake ba kada hukuma ta turo musu ko ya ce to da ya shiga sai ya ga ginin sai yamma ginin yake amma inda suka nuna an ga watan daban da inda watan ta fito a yau sannan ya ce a yau saboda a lokacin bayan faɗuwar rana watan ya kusan kaiwa awa arba'in da bakwai a yau in ne ma yake wajen kwana ya ce da za ka yi gaba kaɗan ba za ka iya ganin shi ba daga tudun wajen kwana yadda ya amma a ɗayan gefen ba gefen da su suka ce bayan kwana biyu to kaga a zahiri wannan ya tabbata cewa abin da suka gani ba ya sa a mutumin hirar da muka yi da shi bayan ya je ne watan ya fito ya gani na kira shi na ce zan mai rabu da ke ba matsala kafin ya je kafin rana ta faɗi na ce je inda rana yake ya kalli rana ya gaya mun ta inda suka ga wata ya je ya kalla ce dama da inda rana ya faɗi ta arewa nan ne suka ga wata kuma yanzu ya ga rana ce to abin da za ka yi kai yanzu ka sa alama inda rana yake sai kin inda rana ya faɗi a yau nan za wata kuma za ka ganci yana kallon sama kasan shi za ka ga wannan tauraro dukkan su suna layi guda da rana haka za ka gani haka na gaya masa yana zuwa rana ta faɗi ina ma alwalan magariba na yau sai ga kwan sai ce gashi nan yana tsaye ya ga inda rana ya faɗi kuma gashi inda ya sa alamar ga watan nan ce inda suka nuna je shi ne muka yi wannan hira da shi Alhamdulillah, a je wurin, ina eh, je wurin, a ga wata kira nan baka bai je sai na yi ma abokin akwai kwa aiki ko bayani yawwa ya aka yi yawwa da na shiga na ga tabbas ya bayyana a kusan gab da kwano na to ban ba ko a ganin su Ya yi wahala a ce shekaran jiya sannan yanzu ne yake bayyana a kwano. Ok, suka nuna ne? A'a. domin jiya da suka nuna mun na yi alama ta inda suka nuna mun suka ga wata to a yanzu da suka nuna mun sai na ga watan ya bayyana ta yamma da inda su suka nuna mun su sun nuna ta dama kenan ko eh nuna ta dama ta arewa kenan ba ta arewa yawa watan kuma ta bayyana ta zo watan za ta bayyana saman inda rana ya fadi kuma tana kallon sama yawwa eh ba shi tauraro sai na sadan sadan wata ita ma wata yana son shi tauraro yawwa sai to amma a dama lokacin da suka ce mu inda suka nuna mun tauraro na yamma da shi kaɗan dama suka ce wai rana ya fa wannan watan kuma ta arewa sosai ma suka nuna mun wai ya bayyana. Yanzu ne ba wurin da suka nuna watan ya bayyana ba ko? Har ga Allah ba wurin bayyana. so sun ka gaya musu cewa sun gane ba watan suka gani ba za ko ba su ka gaya musu mata ne zallan ba domin gaskiya sai na yi kakasar san wajen shiga to da yake sai da na yi shara da cewa zan shiga ba zan yi magana da kowa ba kamin suka amince na shiga. Ok, to. Ah, Malam Suleiman, eh, shi wanda bai da masu kana da shi? yana da ne da mata eh, amma yana wayan da muke dauka amma kana da shi eh, ina da shi a je ga na so bari mu dan yi mu hada da na gombe eh kafin gombe ah, a wula hada okay ayi wannan ko da wannan okay to ga a wannan eh kuma ta ne to ari a taka eh ya fara insha Allah ka ka gwada tun da yana da yawa mutum wannan gaisuwa yana da wannan duka na tura mai yanzu kaka wancan gaisuwa ko da ba sai mun kai karshen shi ba

akan maka a musulunci cewa wani ya ajiye azumi a yanayi na watan da babu tabbas ba shugabanci kamar yadda aka yi bayani zai iya yiwuwa ga wani ya ga wata shi ya ga wata shi da kansa to ya ga wata sai ya kai ainihin ya kai ma ainihin hukuma wanda abin ya shafa to ya kai hukuma sai hukuma suka kiyarta to idan hukuma sun kiyarta saboda kila su suna da wani mazhaba ko wani fahimta wanda shi ba irin nashi ba misali a nan wajen idan ya zama to an haka to shi malamai sun yi guda uku amma wanda suka muhimmanci a ciki shine shi din nan da ya ga watan tunda ya tabbatar ya gani amma kuma sun hana sun ce su ba za su yi aiki da ganin shi ba to ya ɓoye shi kaɗai sai ya yi wannan amma kada ya gaya ma ko da iyalinsa kada ya gaya wa kowa shi kaɗai zai yi wannan azumin an gane saboda da ya riga ya gani kuma da ce su mu da ruwa ya yi ba abu da ruhu ya ci ba ba yi azumi ku yi azumi domin ganin sa sannan su shi ma ku ajiye azumi domin ganin wata kaga da yake na ajiye wani yauwa shi kadai yake aji an kare shi wajen wajen aji azumi yanzu yana magana dauka ne dauka dauka ba aji ya matsala guda biyu ne to kaga idan ya zamanto a wajen daukar azumi misali idan ya zamanto shi kadai ya gani zai dauki azumi to wajen abin da ya shafi kuma ajiyewa shin zai ajiye ne wato shi kadai ya zama shi kadai zai sallar idi akwai wanda suka ce zai iya ajiyewa amma ba zai sallar idi ba saboda idi abu ne wanda yake da alaka da jama'a Al-Sibiru alfitr yawma yutiru nas wal adha yawma yudhi nas haka sallan sa'idul fitr ana yin shi ne lokacin da taron jama'a suke abu ne taron jama'a ba na mutum ɗaya bane sannan idul adha lokacin da mutane suke idul adha a lokacin to kaga nan wajen shi kadai ba zai yi zama nan ba to saboda sai ya ajiye amma kuma zai ga kowa ba amma in za a yi sallar idin zai iya cin abinci a wajen wasu malamai amma wajen idin a yi tari. sannan mazhaba na biyu shine ya yi haƙuri ya tafi tare da ainihin duk da cewa shi bai zai wannan mazhaba din ba ya yi haƙuri a tafi tare da shi a gane ya ci gaba da azumin sannan kuma a yi sallan idi tare da shi to wannan shi ne abin da shekul islam ibn taimiyya ya ɗauka cewa a rinjayar da cewa wato ya yi azumi tare da mutane kuma ya ajiye azumi tare da mutane wato na fahimci malam kamar wannan mazhaba ce ta fi ta farkon yau mazhaba ta bi ta fi ta farkon ƙarfi saboda menene ana so shi wanda abin da shafi idi ana so a tafi tare shi ma azumi ana so a tafi tare abin da ya fi dacewa ya yi haƙuri duk da cewa bai yarda da wannan mazhaba ba kila shi yana daga cikin masu ganin cewa dole sai an gani da ido kamar yadda manzo Allah ya faɗa to kaga akwai masu ganin kamar ana yi amfani da ilimin faraki kamar yadda malam Sabi ke magana kai akwai malaman da ba sa ganin haka akwai malaman da suke ganin cewa lallai da gani na ilimi saboda matsala ne wanda yake da alaka da musulunci kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne wanda yake ya ce bu'istu bi a sauha an aiko ni da addinin gaskiya mai saukin bi saboda matsalan ganin wata ya kamata ya zama to matsala ne wanda hatta ba kauye wanda bai karanci ilimin falaki ba bai da zurfin ilimi na boko zai iya ganin wata zamanin manzo Allah kauyawa kauyawa suna zuwa su ga wata sun ga manzo Allah sun ga wata ba a tambayar su a gabas ne ko yamma ko kudu ko arewa ko kaza ko kaza amma kuma idan suka ga wata suka ga annabi zai tambaya kun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah suka ce kun shaida lalle Allah Muhammadu manzo Allah suka ce shi da a da mutane a je a yi abin nan abin da sai ta shi da ayyana da Allah ke cewa kullu ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana min al-mutakallifin kace ni ba na roƙon ku wani albashi akan abin abin da muke gudanar da na da'awa kuma ni ban daga cikin mai kallafa ma kaina abu yi wahala to masu ganin cewa musulunci duk abin da ya zama akwai wahala wanda an ware wasu mutane na musamman sai an samu wasu ɗan gugu wanda sun yi sun karanci abun su ne kawai za su dinga ba da ka'ida to kuma su ganin cewa malaman da ke ganin cewa a'a bai dace ba to shi kanshi manzo Allah an aiko shi ummi ne kamar yadda malam sai bai fara annabi ne ummi to shi annabi ummi din nan to an aiko shi zuwa nuna mana hikima ba a san addini ya zama akwai takalluf da yawa wanda zai zama kana bayani tun kana ganewa haka ka daina ganewa misali to da wannan ne ya zama duk malaman suna cewa da wannan suna ganin cewa yin amfani da ilimin hisabi ko falaki ba shi daga cikin hanyar ganin wata da kwayan yi wace gani ko abin da ya kama da wannan da kuma masu ganin cewa ana amfani da ganin da fara falaki akwai Imam su shi yana da wannan fahimta kuma ya karɓa wannan ra'ayi cewa za a iya amfani da wannan abu kaga idan mutum yana da wannan fahimta da cewa ga yadda aka yi a zamanin manzo Allah kuma ga yadda su ga wata kai su ga manyan malamai wanda su kuma suna da fahimtar da irin wata gani ba amfani da kaza sai kuma ga ita hukuma sai sai amfani da ɗaya mazhaban kamar yadda na faɗa wanda shi mazhaban yana hukunta cewa ana iya amfani da ilimin hisabi da kaza da sauran da aka rabu to kaga shi din nan mafahimtar shi ne to ga ita kuma kuma ga ta, kuma ta yi ne da ishtihadi ba ta yi ne da jahilci ba to a irin wannan abin ya faru kai ana so ka yi haƙuri da fahimtar ka ka tsaya ka bi hukuma a nan wajen akan ishtihadin ta kamar yadda saboda samun maslaha ba wajen ka yadda da abin da suke kai ba a tafi tare abdullahi bin mas'ud shi ya tafi tare da usman kamar yadda da kawo ɗazu ba lalle bane sai ya zama to ishtihadin hukuma ko wace na hukuma ya zama daidai da naka na ba gani to wannan ina ganin shine kuskuren da mutane suke yi da yawa idan malami ya ga ga fahimtar sa to zai ce wannan fahimta dole ne mabiyansa shi ba hukuma bane ba wakili bane na sanar da ganin wata ne yau ko da su hukuma sun kuskure ishtihadi suka yi Allah zai masa lada akan wannan abu sannan kuma kai din nan kai hakuri a tafi tare da kai Eh, na biyu kuma dama a na biyu suna son ah, ah, ya warware mana matsala domin daga ƙarshe mutumin ya zama abin tausayi yayin da dama na ina ke na mina da muka gama magana da mutanen lere shi ne nake son bada da muka gama magana mutanen da nake na kira mina da na kira mina sai tabbatar da cewa ya ga wata mm. muka mai interview shi ma ya ce ya gani bayan sallar magariba ya ce ya ga watan ta gefen dama da faduwar rana mm. ba sai na tsawaita tambayoyi da na shi ba cikin tambayoyi da na wanda muke kwanciyar watan ya ga watan yana kallon kasa mm. sannan kuma a zuwa tsawon lokaci ya ɓace da na cire shi to kashi gari ma za mu sake yadda muka yi da na matan nan dama haka nake da na kira shi sai cikin ikon Allah an yi ruwa a Ganaja yadda ake a Kaduna. Daman na san zai wuya da ana ruwa a nan da wuya a ce ba hadari. Sai ce to ya haƙuri yau ya sake dawa ya ce a ba damu. So amma ajiyan dan shi wannan da alamar dattijo dan da maganin shi a natsuwa za ka iya gane. Tun ajiyan sai ce shi bawan Allah a wasu bayani da zan baka wanda a cikin bincike na ilimin falaki ana iya gane tafiyan wata. na ce kwanciyar watan da ka faɗa na wannan wata ba haka yake na ce a zahirin gaskiya gudun Allah ya mu Allah ya ba hadari yau eh in wata ya ƙara girma za ka gani shi yana kallon sama ne mace bayani kuma na ce gefen damar rana da ka faɗa ba nan ba ne sai kyau ka je ka ga inda rana za ta fadi a ranar sai ka dubi saman a nan zuwa an jima insha Allah da yan kaɗan za ka ga wata sai na kira shi muna fita magana ba yau yau eh. ya maganar shi na farko ya ce malam wallahi duk bayanan da kai mun haka take na ga watan nan yadda ka faɗa mun ja da nake tsasan da ya ce yanzu kaga ta tabbata abin da ka gani jiya har yanzu kai kana da yakinin cewa ka tabbatar kayan da watan ka gani cewa wallahi ba wata gani ba amma shi wallahi ya rika rantsuwa ya ga abun da ya kife jiya kamar wata wanda ya ɗauka wata ne shi sai to da muka ajiye wayan sai sake tuhumar sai ce yanzu nan ya shiga damuwa sosai domin shi yanzu nan bai san matsayin ya yi sallah ke na ce me sai ce ai ranar da ya ga watan kashi gari jiya shi ya ci abinci so bai san matsayin shi ba sai na ce to wannan ya gane ya tabbatar shi daga yadda da ya gani a zahiri dan da mutum jiya da cewa shi yau za ka abu biyu ne ga bambanci wuri da ya ce ya ga wutan da kuma kwanciyar wata duk ba inda ya nuna ba sannan kuma ba inda wata kuma a gidan eh kafin an ka san faɗa ma inda muka karasa shi ai ba nan ne ma abun ya bani tausayi ba ya kamata mutane su rika ah, jin tsoron yadda za su jefa kansu cikin rayuwa hmm. da ya ajiye ta ce shi a jiya nemi fatawa ni ma zan nemi ma fatawa insha Allah duk abin da aka samu zan sanar da kai cikakken fatawa sai ce shi amma ina ba da shawara duk inda ka ga watan ina ka kai labarin ganin wata kamata ya ka koma wajen ce ka gamsu yadda ka ga watan a yau cewa gaskiya ajiyan ba shi ba shi ta zai ce zai da hanyar da ya sai ce shi abin ne ba shi mamaki mutane kaɗan da ya mawaya sai eh, a har sai ya ajiye sai sake kira sai ce akwai abin da ke tada hankali sosai sai ce wasu sun ɗauki namban wayan shi an taɓa mutane da yawa ana ta mai waya na ce a social media na gana ta tura da sunaye da namban cewa yake mutane da yawa sun su kuma ce ya rantse da Allah ya ga wata ce wallahi shi ya gani na ce su ma fa aje ya ce to shi ake ajiye azumin wayannan yanzu shi kuma ya dawo yana damun shi banda na shi ma ta wannan da ke son malai warware wannan da dama na farkocin hankali ne ke sai mu mutane kaga cikin gaggawa kamar shi abin da faɗa shi ce da an bi shari'a wajen bin umarnin shugabanni da ba a yi da na sani kaga cikin lokaci kaɗan mutum ya yi nadama kuma da yake Allah sa da tido ne ya fahimta Allah sa ya danna zuciyar shi dan bai shi ba shi ya da kuma abun ya sa da mai hankali sosai yana da mutane da yawa sun ajiye an yi saboda kuma yanzu ya bayyana ko yau ya sake rantsa cewa shi ya tabbata ya ga wani abu amma a yau ya gane cewa daga bayanin da zahiri abin da gani wallahi wallahi ba abin da gani bai ban ya gani kada mu hada kai ko da mutum sauran ku da kai shi a yau da yake kira na yake ni nake kira nake da kawai da ya kira ni daga baya wannan gaskiya bai yi amma akwai wani bangare da a na farkon muna da na farkon Sai eh, na bidan kasa shi ne yi. gina shi ne kafin na a ba daga nan mun shi jiya daga nan ma kan da na marajin sai shi ba shi ne ƙarshe. Na shi ba su shi ne

tambayoyin kawai da zan mai da yake a gani a dama wanda ya faɗa kuma ya faɗi ya gan shi a gefe yana kalla. To ina gani bari mu kwambe an turo min da rumbobi ni ma guda uku gaba ya ka turo na sunayen mutum uku akwai wani aminu ya'u a ya'u da yakubu tela da kuma hambali to dukkansu su na kira su na fara kira yawa na kira a hambali tukuna na ayatanimu na kira shi nace ya ce kun ga wata ya ce eh, ya ga ce ka ga wata wani dattijo shi ma kamar tsoho ne ma daga baya na ma ji wanda yake buke wanka ala su yace shi tsoho ne sosai ne ka daga maganar ta yace eh, ya ga wata ce to kai da wa da wa kuka wanda an tambaye shi lokuta ya faɗa inda wata yake kallon shi bai kula da wannan ba Maganar faduwar rana ya gani ci shi ma ta kuma fitowa kawai ana ga wata da wata to sai sake kiran hambali ce kai ne hambali ce eh, ni ne hambali ce an numban ka aka turo mana cewa an ga wata a gombe a gombe a gombe ya ce eh an ce an ga wata sunan anguwan kenan to ya sa abun ya zama ganin wata ya zama abun biya abun biya sunan wurin kenan gombe gombe haka ne ko sunan gari kenan to dama na yi magana da wani abokinmu daga nan bolari zai zo wurin lokacin faduwar rana awa washe kenan to sai shi ya ji ana cewa an ga ya fito masallaci sai ga ana cewa ga wata ga wata hadda yan ashaba sun tsaya shi ya zo ya leƙa sai shi nace to kai ka ga wata sai magana an da shi wallahi ban ga wata ba sai yake gaya mu to nace ina son ɗakin mai da cikin sunayen da aka rubuta da nan sai sai baya sai dai da magana sai na kashe waya sai na kira ɗayan a Yakubu Tela sai na kira shi muka gaisa ce ni ne kwamitin ganin wata na ƙasa an turo da sunayen kukuna cikin wanda suka ga wata a gombe ga numbobi sai ce eh shi ma an an ya fito masallaci ya ga ana cewa an ga wata yace kai ka ga wata shi bai gani ba? shi an ce ya duba ya duba bai ga komai ba yace amma ka ga wannan tauraro shi ya ga tauraro amma maganar wata bai gani ba amma ya ji hambali yana cewa gashi gashi ya gani ana nuna masa kada tauraro yace to na nayi magana da hambali hambalin ma yace bai gani shi a ce to dai akwai wanda suka ce su gane sai amma ni tsakani na da Allah na ga tauraro amma ban ga wata ba kuma ni ce to akwai sunayen ku uku aka hada aka turo mana yanzu kaga ku bi dukkan kun ce ku ba ku gani ba to sai daga baya sai aka turo na mutum na hudu shine Nasiru Baba shi mun shi muna hira shi yayi rantsuwa ce ya gani to sai jiya muka ce su dawo wurin suka dawo wurin ya nuna inda wata inda suka ga wata su na tura wakili shi ne ya je wurin ma rikodin din maganan da ya yi da su da kuma lokacin yau gaba ɗaya na gaya man zai rikuta ke ba matsala kuma ya yi bayanai masu kyau bari mu ji maganar amfani to shi daga nan bayan sun je wurin jiya ɗin kenan sun fara rana ta faɗi sun ga rana suna kallo ta faɗi ni ce to ni saman da ranar za ku nema ne in wata zai zo domin mun riga mun sani a jiya ɗin ma mafi yawan Najeriya da yawa ba za a ga wata ba saboda ko jiya Tana da 0.8% to ganinsa sa da ido sun yi wahala in ba tana da nawa ni na ganta jiya har na dauki wato wata eh amma har na tura ba shi awwal da na turo mai duniya gane inda wata yake da rana a jiya to sai ya ce sun nema ba su gani ba to suna ma ciki sai hadari ya dauko sai iska sai suka shiga suka ji amma saman nan an girgije ne kawai ta bangaren da shi to ba matsala gobe muna so ku dawo gobe kan ga mai ido a Najeriya zai ga saboda zuwa yau wata yana da awa arba'in da shida sau su mintuna to ni ce yau in dai kana da ido ba ruwa za ka ga wata to muna so ku ga inda watan zai fito to sai ce da masu yi da su dukkan su za su fito da karshe dai yanzu da ya zo masallaci zai ce shi kadai ne shi wanda zo ga wata wanda wakilin namu kenan ya je rana ya faɗi yana fitowa masallaci a yau kenan ya kira ni ce ga wata ni ce ya ka gani ce eh ga wata ya faɗi inda muka gaya masa wata yake kallo ya faɗi inda wata yake sama da inda rana ya faɗi ce to ina suka nuna yake ce sun nuna ta bangaren dama ta yamma ki a ta arewa ba nan inda suka nuna akwai antena wurin ba ta na wata ya fito ba wata ya fito ta inda muka gani ce to ina ki wato ya turo mu to shi kenan dai yadda muka yi da shi sai muka yi jawabi ya mun shi to banda nan fa sai cin banda nan ajiya kenan ta laraba ya ce ya kira jihohi kusan takwas Ban da ƙauyuka daban-daban wanda za su kai kusan goma sha wuri abu da mutanen inda suke duka ce akwai inda suka ce wasu na ruwa amma akwai da ce babu kiriya horizon sai ba wanda ke ya ga wata ajiyar shi to kaga waɗanda aka ganta a shekaran jiya inda gaske ne ido ya iya gani wata a shekaran jiya to a jiya ya kamata wata kowane wani mutum zai gaishe saboda kuma mamaki faduwansa a wata yadda yake misali ranar farko ya faɗi mun ce karfe 8 da minti talatin da kai da washe gari sai bakwai da minti da shida washe gari sai da kota haka zai yi za a zafi minti arba'in hamsin ke karawa a kullum din abin da shi ya sa nan da samu fulmi to wannan shi ne yadda muka yi da su bayan hujjoji sun bayyana ya kuma tabbatar da cewa a da ya gani a zakansa na farko wata kuma tsakaninsa da Allah yake magana cewa wata amma da ilimi ya zo aka yi masa bayani ya gamsu dan kansa ya gane cewa ba wata ne kuma lokacin da yake da wancan tunanin cewa wata ya ba da fatawa har da cewa wata ne ko mutane sun yi aiki da fatawar da ya bada sun yi aiki a ina yin nan ne gabar da shi ma da jama'a yake sama da to ni yadda na karanci al'amarin wato shi maganar gargarin wata yana daidai da ainihin ɗabi'a 'yan Najeriya yadda ake samun 'yan sanda da cin hanci da rashawa ma'aikata da ainihin cin hanci da rashawa da wasu irin ɗabi'u na kauce hanya kusan hata a cikin addini irin wannan cuwa-cuwa yana nan kusan mutane da yawa kan yi da'awun abin da ba gaskiya ba misali to hmm. saka wayan wayannan mutane inda ce da gaske sun ga wata kamar yanzu suka faɗa hmm. kuma ya za a yi mutum ya zo ya ga wata kuma shi shi bai ma san wata bane hmm. to dama bai san wata ba wai shi bai ce zai ga wata da misali a wannan kuskure ne da girman gaske kaga zamanin Wanzu sallallahu alaihi wasallam idan ba kauye ya zo ya ce ma annabi ya ga wata ba kauye wanda bai san ilimin ta da ke bai san komai ba a ce ka shaida babu abu bauta ya bayyana da shi ya ce ka shaida annabi ya ga Muhammad manzo Allah ne da to ya bilal da ka sanar da mutane daga ba wani tambayar shi ce a gabas a ko yamma ko kuma ina da irin wannan tambayar da malam sa suke ya ya faru ne saboda lalacewa al'umma naman da yayyan kenan da ya ga lalacewa al'umma kamar magana kuma Umar na Abdul cewa lura da irin yanayin yan Najeriya shi za ka fito da wannan magana na tambayoyi amma a ka'ida sun mutumin da ya ce ya ga wata kuma adili ya kamata ce daga ɗaya wata ce da suna ba ta shidu shidu ne da mai jami ba a shidu da wai alwai yanzu ba ka shidu wanda ce ya ga wata zaman manzana ba ta kawai wannan tambaya na kuma ban zai me yasa ce yanzu ɗabi'un da ɗabi'un kuma yin ɗabi'un mu gaskiya lalle kana a yi sake kan wani tun da ɗabi'un mu ne amma ga yadda ka'ida yake can ɗabi'un mu yanzu ya kama duk wanda ya ce ya ga wata yanzu gaskiya saboda yanayin da ake ciwatuwa a tini a tabbatar da lalle an ga wata gaskiya wannan ba da karamin ta'addanci bane tsakani da Allah saboda ya shiga cikin gonar da ba na shi ba tunda bai tsayin da ake ganin wata ba kuma yanzu ya ce ya ga wata kaga wannan Allah Allah ta'ala cewa ya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sannan kuma wannan yana daga cikin nawazil wanda aka ce wa lawra dubu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alima kullu ladina yastanbiduna minhum to shi wanda suka kwari sun san ana ganin wata misali ga inda ake ganin shi misali to kaga su ne ya kamata su yi magana amma shi ma bai ma san ma wata ba kuma ya ce ya ga wata ba wannan gaskiya sai dai ta isti fari gaskiya ya yi kuskure tun da ya sa mutane da yawa sun karya azumin su irin wannan abin da mutum ya zama to abu ne na taron jama'a to ba a samu mutum kawai ya gaggawa fadawa cikin sa har ya dinga fatawa a kan shi to kaga yana wasa da addinan mutane kenan misali so gaskiya wannan bawan Allah ya fito fili ya nuna ya yi kuskure sannan kuma ya nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala akan wannan abin da ya aikata kuma ya nemi mutane su ya nemi dan gaskiya ya tura su cikin matsala su kuma mutanen da suka masa biyayya su sun dauka cewa mutumin kirki ne wasu dauka cewa ajili ne suka masa biyayya a shari'ance ya kamata mutum kawai ordinary mutum ya ce ya ga wata kawai wani ya ajiye azumi a ka'ida an ce ya ga wata zai kina da wani bai kamata ya yi fata cewa don wani ya yake shi wannan ana kiran wannan tawili ne akwai tawili da ne eh, kaga wannan tawili wasu mutane har gaba da kasar Najeriya ka akwai shi ba eh, abun mamaki malam akwai magana da na kara maliku ya yi ta ba guda uku hanabila da hanafiya da kuma malik malikiya su ce in ya ga watan shawwal ci kadai baya halatta ya aje azumi malikul ce idan ya ci abinci ba tare da wani uzuri ba don ya ga azumi ya ga wata kai ya ce wu'iza wa da alaihi in kana bahiru salahi haka malik ya ce ya ce idan mutumin kirki ne wanda ake gani ba baya ba mutumin banza ba a masa wa'azi a tsananta masa cewa in lam yakun zahiru salahi aqabahu alqali bima yarahu ta'zira alqali ya masa ukuba akan abin da yake gani ya zama tsoratarwa da irin sa akwai fatawa da Imam Shafi da wasu malamai sun ce kada hatta saddan lizari a hatta la yadda in fusabu su ce sun ga wata alhali ba su bari ba su aji azumi musamman wajen ajiya in ɗauka ne da sauƙi saboda nan ibada ne kake yi amma aji azumi nan malamai da yawa zaba guda uku din nan sun shaddada sosai ne musamman malikiya in karin bayani da zan yi akan al'amarin yanayin Najeriya kuma baya tafiya daidai kai, yanayin mutane har yau ba su san menene shugabanci ba to saboda rashin sanin wannan maganar shugabanci tun daga ainihin awam har zuwa ga masu da'awa malanta kaga a haka din dole ne mutane ya musu musu yanzu ka ga babban kafin kai wannan hmm. ka ga babban malami ne ba sai ga ya fada cikin fada cikin to tunda babban malami ya fada wanda ana ganin ma ne sosai a ciki ya fada cikin abu hmm. to shi ga magari dan sun fada shi ma ba to shi ma hadi shi ma hadi sai an bada ka'idar nan idra ul mudu to shi ma hadi ina ga mun shanga ka ga ko gidan da su na mata mata kadai suka zauna su ma sun tsalla a gidansu daya na sai zan kira a Bauchi yadda muke ganin shi ma yayi sallah a yau amma kuma mamaki mutum biyu ya kubuta kuma hambali sun ce wanda aka ce sun gani sun ce su ba su yi sallah ba nishe su kun kyauta ma kanku bayan kuma sun gani ah, eh to ai sun sun tabbatar min ba su gani ba sun ce ba su gani an ce dai an gani sun duba ba su gani ba jama'a masu kallon mu sauran mu shirin mu ne kuma da mu yake zuwa mu kai tsaye da wannan kafa ta BITV da kuma Algeria Radio mu kuma kasance tun daga farkon shirin tare da malumman mu a Sheikh Yahya Muhammad asalafi da kuma malam Imwal Usman Jibrin da kuma Sheikh Saleh uh, Muhammad Yaqub da kuma Dr. Khalid Abubakar babban sakataren uh, jama'atu nasarar Islam na ƙasa baki ɗaya. Akwai malami na biyar wanda shi ma da ya kamata shi muna tare da shi uh, ta waya wato Sheikh Sunusi Kutama daga masallacin Sheikh Tahir Bauchi wanda ya kamata shi na tare da mu amma wasu wurka sun hana shi zuwa kuma iya samun shi a waya ba. Lokaci ya yi da za mu buɗe layuka na mitocin da suka rage kusan talatin don ne kallo da saurare in yana da wasu tambaya mai mahimmanci ƙarƙashin wannan maudu'i da malamai suka yi mana karatu a kai mai taken biyayya ga shugabanci yana iya kira ya yi tambaya yayin da su ko malamai za su amsa gwargwadon fahimta idan mutum ya bugo ya samu an ɗauke shi ya rage akwatin talabijin ɗinsa ko kuma a akwatin rediyonsa da wannan shi ne zai ba mu damar yin tambayar da yake so ya ma malamai da kuma tsaya ya jira amsar da malamai za su ba da gwargwadon fahimta lambobin da za a sami mu su ne sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara da kuma sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar yan kuma su ne 090 65 14 26 99 da kuma 014 da fatan za a can masu mata Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. wace magana? Eh Umar ne daga nan Ababa. Ki ba jin ka Umar me sai ce tambayar ka? Eh ba tambaya da ke da shi ba malam ina son ku kara da mutane malamai dan Allah su ji tsoron Allah kan ganin wata. kar mutum da ga abubuwan da zo ya sa mutane su sha ruwa a kan wani shi ba ko da tsawon shi. Dan Allah a sanar da mutane saboda yanzu mun riga

shi ma samu dama ya wasu bayanan kuma a tsakanin sai da mutane suka su shi wani wani ne gaskiya wani ba ba ba gaskiya ba da mata shi ne mana kwata cika wani bambanci wanda bai kai ya kawo ba gaskiya ka hakuri da shi gaskiya amma ba dai zuwa ne ake wancan ba da ke kaza wancan ce da shi wani gaskiya ne ma da ke godiya ma da assalamu alaikum na'am wace magana suna na muhammad shamsu yana da ke kasuwan mace to muhammad shamsu na tare da alhamdulillah ina saka malamai da alkhairi wato sannan eh, da ke shi ma na anan kamar yadda ɗalibai suka bayani ya kasance mutum ya yi sallah a jiya hmm. ko kuma ga bayanin da mutum ya ji a yanzu sai kasance ya kasance bayanin da aka yi to ya zai wato mutum ya yi sallah jiya yanzu kuma sai wannan karatu sai kuma ya gamsu da wannan karatun da aka yi don haka ne da hukuncin sallar da jiya eh, ita ce tambayar ka insha Allah malamai za su Assalamu alaikum. magana?

ya yi sallah jiya shi kaɗai? Ya yi wayo, ya yi sallah jiya bai sai idi Ya ne jiya yi idi ba, amma yau kuma ya zo ya yi idi. Da yake gari da ke wani. Insha da Assalamu alaikum. Na barka da wace magana. Eh, magana Muhammad ya tsari daga gasa Ce Muhammad Ali na tare. Yawwa to ni can tambayar da nake so in shi ne shin game da wannan binciken da kuke iya yi su gano yadda al'amarin ganin wata yake shin za a iya sanin shi ko ba za a iya sanin shi ba. Mm. Kina iya samun bambancin ra'ayin binciken wancan da kuma binciken wannan koko ba a iya yin kuskure akan wannan al'amarin bambanci ina zuwa bambanci tsakanin binciken wani da binciken wani na ku ne mun fahimci tambaya ya yi zaka maka da malam Assalamu alaikum.

na'am dangane da abin da ya faru na sanarwa da suka yi da wuri hmm. kan cewa ba za a haifi jinjirin wata a ranar ah, shirin da tara ga wata ba hmm. to gaskiya wannan abin shi ma ya kawo shigo a kuma misali tsakanin mutane dan har muna ganin kamar duk da ba abu da zai zama falabi amma muna ganin gaskiya wannan furmin kamar shiga ko mai Allah ne wannan don wannan ya sa da yawa wasu sun kyamaci ko sun shirya da cewa ma tana iya yiwuwa ko da an ga watan a zafi ba za su yadda ba inda da sai da sun fitar da sanarwar da za su yadda da cewa an ga wata a ranar ishirin da tara ga wata. Malam Mansur kira abin nan tambayar ka nan ko abin da ke sauraro maka nan shi ne ita sanarwar ce ba ta dace a fitar ba ko ko a'a an yi gaggawan fitar da ita. an yi gaggawar fitar da ita to za a amsa maka insha Allah malam malam masu za mu yi aiki bari fara tambayar malam masu malam musulman malam masu ya ce a kun gaggawa ko fada fada ya ce masu cin musulmi ta yi gaggawan sanar da cewa an yanke tsammani da yanzu wata don haka za a cika ramadana ya zama shi yana ganin kamar wasu daga cikin mutane suna ganin fitar da irin wannan sanarwar kamar shiga hurumin Allah eh, ah, na farko zan ɗan gyara a magana fada mai alfarma sarkin musulmi ba ta fitar da sanarwar cewa ba ga lokacin da za a yi wata ko kuma za a iya ganin wata ko ba za a iya ganin wata ba kwamiti na ƙasa ba ta fitar da cewa za a iya ganin wata ko ba za a iya ganin wata ba mm-hmm. zan iya cewa an samu bayanin haiwan wata ta hanya uku hanyar mutane biyu suna nan wanda aka samu labarin da wata wanda mutane biyu su ne malam sani da ni wanda a tsawon shekaru na su malam brahman ma yana ganin wannan duk kafin zuwan kowane wata ba watan ramadan ba ana faɗin eh, hasashen yadda abin zai kasance domin akwai 'yan kwamiti da masu bibiyan wannan abun suna samun sauƙin hanyar gane tafiyar to amma wannan karan kuma duk ilimin nan guda ɗaya ne gaskiya ake ɓoye ba a ɓoye komai ciki amma wannan karan da ya kasance kuma al'iktiran ɗin da za ka yi na watan sai zama bayan an azumi shari'a da tare to shine mutane suke ganin shi wani abu wato shi ne ban fahimta ba mutane suna son irin wannan ya faru a koya ilimi kenan a sakaya amma sauran watannin da sauran shekarun baya da in aka bada irin wannan hasashen cewa ishirin da tara yau a neme shi ta gefen dama ko ga inda zai kwanta za a shi bayan minti kaza kuma cikin sauki Allah ya sa in eh, yake bayanan nan ana cewa insha Allah cikin sauki kuma aka bi wannan bayanan sai ana ganin wata ana ta tafiya haka to amma duk ranar da ya kasance kuma zai talatin to shi ne ban fahimta ba ana son a rika shuru kenan koko a watakila ana tunanin ko haka ɗin ba da sanarwar an kai kamar da ke gani biyu ko za a yi ba wannan sanarwar yake ba ga sanarwar da aka fitar cewa watan da lokacin da za a haife shi ba zai iya ganuwa ba shi abin da yake magana kenan shi damuwansa an ce ba zai galba an shiga hurumin Allah eh kuma ba abun mamaki zan dan bari ne karbi malam Simola wannan matsalar a mutane da yawa sun magana akan wannan wai zai kawo rikici sai nake dariya na ce tun kafin a haife ni ana rikicin ganin wata a Najeriya to ba ka tsoron abin da ka samu saboda rikicin daukan azumi da aji azumi akwai lokacin da har ya shiga babban sallan mu akwai shekarun da ina sane da sai mun yi sallan babban layalaya yau gobe ayi arfa aka zo a yaka a jos aka ce za a rama azumi ɗaya. akwai shekarun da ranar arfa din ranar sallah to wannan rikicin da ake shekara da shekaru ne shi yasa aka kafa kwamiti saboda haka dan kwamitin don ya yi magana wani ce zai kawo rikici saboda rikicin ne aka tashi rikici ni na fara azumi na samu ana rikici saboda ka mutane su daina wannan tunanin don tsoron wai abun da dama akwai shi tasirin hasil ce kada ka yi abu yanzu muna fito da ilimin domin mutane su gane da abu yake wanda dama akwai rikicin tsinsa sannan kuma a matsayin mu na memba na kwamitin ganin wata ba muna bayani bane ga 'ya'yan Najeriya kawai ba muna bayani ne ma duniya gaba da saboda duk wata ƙasa da take da kwamiti zaunan ne sai su da wannan bayanin kafin ranar ishirin da tara saboda in dai akwai kwamiti sai dai in ƙasar da ba ta da wannan saboda kuma za mu tura wannan wannan bayanin a website ɗin haɗaka na wani icon islamic uh, Christian Observation Project wanda yake wato markas falak addauli wanda ke da abu dhabi saboda haka bai yiwuwa mu san abun da gashi nan mu koye shi saboda kawai muna tsoro kada a yi rikici wanda rikicin yana nan tun kafin a haife mu duk kasashen duniya yanzu haka in kana so za ka ga duk kasan duniya in dai suna sa rahotannin su wanda suka ga wata da yanayin yadda wata yake da lokacin da rana ya faɗi da kwanciyar komi sai sun fara waɗannan bayanan saboda waɗannan bayanan muke yi su monthly ko kowane wata abinda damuwar ɗan Najeriya mun ce ba za a ga wata ba za a cika talatin sauran watannin duka muna faɗa eh, yawwa saboda kawai duk wannan an ce za a cika talatin da me yasa za mu haka kuma ana gaya masa lokacin sallah na shekara ɗaya ya yadda cewa a zahar za ta yi lokaci kaza a fiye zai ya rata ya ya yadda ba ce an shiga hurumin Allah ba sai a wannan. Ina so ba da da cewa ne wannan ilimin yadda zuwa da faɗa hasashe a sha matsayin ana hasashe ne na da wanda ta tsarin da kun da kini ne ba maganin hasashe a ga wata ba hasashe ne yau hasashe ne kuma hasashe wani lokaci aka samu kuskure da ciki haka yau to yi faɗa haka ga ba wannan ana yin amfani da wannan ilimi ne don a sauwaƙe al'amuran na irin wata yau ka yi haka duk lokacin duk lokaci ya sace to a je a ga wata a ga duba in an gani kuma aka tabbatar an gani saba ma wannan abin da aka yansa shi kaga za a yi aiki da wannan ne a bar shi a bar shi yasa kika zo sai wani bayani hmm. da dazun hmm, mana yake bayani na so in bayani dan ya fahimci kuma daga baya sai da ya fahimci yadda abun yake sai gane dalilin da ake tambaya na ganin wata hmm. farko da cikin musulmi ya zo aka fara naɗa kwamitin ganin wata aka zauna da manyan malamai da komai sai aka lura ganin watan da yawa akwai na ɗaya akwai na kuskure na biyu akwai na izgilanci domin shekarar farko da ya fara sakin musulmi wani tura mai text cewa ya ga wata har da ya canza wayan nan ya iya ba da waya ya ajiye ta shaida har yau tana nan text ɗin a ciki sai ce ya ga wata a yau kashi gari sai sake tura mai sai ce dama mun yi ne mu gani ko kuna dubawa Ya irin wata su akwai da suke na izgilanci su sai aka zauna aka buga kai aka ce a nemi hanya da tsari da za bi da za a tantance kuma wannan tsarin da aka bi ba wai masu ilimin falaki suka kawo ba an zauna ne da su da malamai sai aka ga me za a bi da ba za a saba ma shari'a ba sai aka ga tuwaye amfani da abin da yake zahiri wajen tantancewa kasashe daban-daban kowa suna da hanyar tantancewa da na'ura suke zuwa sai yasa mutum da ana amfani da ganin ido sai aka amince tun farkon shekarar da aka karfa ga hanyar da za a bi a amfani da abin da yake zahiri wanda inda ma da ya yake faɗi ko ba kai makaranta ba aka tambaye ka kayi kwatsa rana in eh, kayi kwatsa rana ka sani in kuma ka san gefen rana ka san saman shi ka san hagu kuma ka san kwanciyar wata to shi ne ya yasa ake wannan tambayoyi kuma akwai kuskure da mutane ke yi wannan hasashen da ake yi dalilan yin shi saboda a gane na tantancewa cewa ganin nan da aka yi na gaskiya ne kuma in aka samu ganin ba wai na ake tsaye da maganan ba yadda ake bibiyan nan an fi shekara goma tun da aka fara aikin kwamitin nan abin da muke yanzu ne muke bayyana shi don mutane su sani akwai garin da lokacin zaman lafiya ya taka yawa a najeriya cikin da ci ga wata da daddare har cikin dare ana tafiya karfe nan wata rana wata zaga karfe ɗaya za a shiga karfe saboda kashi gari a je a samu mutane a zauna da su duk ana yin wannan an fi saman shekara goma ana yin wannan abubuwan amma yanzu ne ake bayyana wasu abubuwan sai zan mutane suna ganin shi kamar babban wani abu kuma abu ne da ake yin shi da akwai yanki ɗaya koyaushe tun da yanzu ma mutum musulmi su suke ba shi ciwon kai a bi akwai ranar da 28 ne a tafiyan wata su za su yi canza wata sai da ya zama an shekara uku eh, sai da ake shekara uku duk tashin azumi da aji azumi tare da su ake da yan kwamiti ya ka ji za a rabu garruka nan da suke ba da matsala da aka yi shekara uku irin wannan har yanzu nan sun miƙa wuya ba ruwansu da ganin wata sun ce sun gane za shi riri ta aji. amma da kowane shekara har akwai shekarar da suka sa sarkin gwamnati da rantsuwan da aka yi wajen jarrakan guda uku ya ce shi ya tabbatar an ga wata a wajen da ya faɗa mu san bai amince ba shi ya sanar a yi sallah ya zama masarautar gwamnati sallah daban masarautar sultan sallah saboda wayannan saboda wannan ne muka sa shekara uku da fara azumi da ajiye azumi wannan garurruka ake zuwa kuma wayannan eh, matasan da suke cewa suke gani haka ake fita sama da mutum ɗari akwai ƙauyen da malam sani ne suka je wajen mutum ɗari biyu aka fita aka je ba ga wata ba sai da aka dawo suka dawo sai suka ana ta ihu ana tafi aka ce me sai mahaifin wata yarinya ya ɗauko ta yarinya ko shekara bakwai da ta ba ko ta je tana ɗiban ruwa suka ji ana ta ihu an ga wata an je a fadan sarkin garin sai ce wata je ɗiban ruwa a rijiya Allah ya gwada mata wata a nan cikin manyan biranen da ke arewa nan mun samu ganin watan da aka kawo kuma limami ne irin limamin da akwai biranen mu da ake sallah irin na waje da ake sabuwa su haka da yi sallah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce Allah ya nuna mashi wata aka je fadan sarkin wannan garin ya ga wata aka tabbatar da wannan ganin watan akwai garin da muka je Allah ya ji kan sarkin da ya rage da janar tun da zan ya za mu faɗa abin ya faru an je garin wasu sun ce sun ga wata lokacin muna sokoto ni ina sokoto aka ce ba inda aka samu ganin wata wannan shekara yi shekaru da dama yanzu sai lebe kuma hasashe ya nuna kuma ana ruwa da wasu abubuwa an yi hadari ko ina arewa abin ya ba kowa mamaki yana cikin shekarun da muka cika azumi ina ji na biyu kenan da da azumi to da aka yi haka mu muna sokoto malam Sani da shi da malam jafar suka tashi suka yi lele kashi shi suka je suka cewa da liman ne da na idin shi suka ga wata abu suka nuna musu wajen falwaya da suka gani kafin faɗuwa rana aka yi lokacin faduwar rana ya zo aka ga watan ta gefe daya daban sarkin na ya ce shi daga yau duk wanda ya kama shi ganin wata sai ya sa an mashi mandala tunda ba wanda ya sa mutane so ire-iren waɗannan ya sa aka fito da hanyoyin da ake tanda mutane wata masarauta sarki ya ce ya san inda ake kara ruwa a garin su kafin ya zama sarki a taro kawai a ce liman zai zo liman ya zo ya leda a wani ya ce ya ga wata a buga wa sarkin musulmi shi sarki ke gama yanzu kai nan da rai kuma shi ne ciyaman nasara sarakuna na wannan jiya ce a garin mu nan na san wannan wallahi yace alkafa ake sama imani ya kawai ne ce ga wata shi kenan a san kuma da sai ya ga kuma ya ga ta da kuma an ta kai kuma za ga kwari a ga ta ce an ga wata a yi kaza eh, abin da muke so a duba ba na ba nan ban waya ba a adiloji shari'a ya ce ya kamata mutum ya kasance adili eh. ba a san mutum ba ba a san adireshin shi ba ba a san komai ba amma za ka bi ganin watan nan to duk wayannan abubuwan su ne aka bi hanyoyin da za ta tantance wayannan abubuwan malam Simon um, a matsayinka na memba na kwamitin ganin wata na duniya su ɗaya. Da zuwa nan sani wata magana cewa kasashen da suke da zaunannen kwamiti na ganin wata a kasashen su duniya mm. su ne suke haɗuwa suke tura rahotanni da ake tura duk wata saboda wannan rahotanni in ka duba a yanar gizon su da shi iya amfani da kan memba ne na ganin wata na kwamfuta, shi sa ba za su je duk garurruka duniya an lissafa su ba. Yanzu ka dama a nan kasashe eh. na wani suke da da mutane za iya ƙarfin Eh to zan iya cewa a gurguje a koyaushe za ka ga sun wajen hamsin da wani abu. Hamsin da wani abu. hamsin da wani abu kasashe na wani waɗanda suka yi azumi talatin a wani shekara. majority ta ga ɗaukar azumi na farko an samu wajen mutum ashirin da ashirin eh, da Najeriya ashirin da ɗaya. Eh, ashirin da ɗaya. Eh, suka ɗauki talata. Ranar talata goma sha uku ga Sai gari sai aka samu. Duka waɗannan ashirin ɗin hmm. da tare da Najeriya duk sun cika talatin. sai kuma tsarin ƙasa ɗaya Oman wanda da ita ta ɗauka ta ɗauka ranar Laraba sai yi sallah ah, tare da mu ƙasa ishirin da biyu. ta mm. da Oman ne aka samu ƙarin mutane ishirin. Amma da muka ƙasa wanda suka yi talata suke bibiyan da biyu a ɗauka domin komai ana bin shi da tsari kayan ko zanen nan da muke tambaya a website na kwamitin ganin wata na duniya yanzu zan tura sakamakon ganin wata na in ka shiga in kana rubuta akwai hotunan kwanciyar wata kala kala sai ka yi tikin wanne ne ka gani domin shi ma sai an duba a ga ya dace da yadda wata ya kamata kuma shi ma sai an tambaye kwatsun rana da hazo da su wanda yake da rana eh tambayin da yake da da ba a fahimta ba muka ci ba mu fahimta ya ce wajen hasashen yake magana kamar yanzu na ce an hasashe ko kungiyar ganin wata mutum ganin wata oman su da hasashen su ko na saudiya su da hasashen da na najeriya ana samun bambanci ba a samun bambanci wajen tafiyan wata saboda mataki na farko a din da ake magana wato haihuwar sabon wata saboda tafiyan da allah subhanahu wa ta'ala ya ce a shamsu wa kamar bi transparent suna tafiya kan lissafi to ana bin wannan lissafi Allah ba da ilimin wannan shi sa a ko ina kaga ina da shi wannan da kirani malam su ne eh. iran da ka hasashe ne ko yaqini ne a'a wannan tabbas na tafiya tabbacin tafiya shi wani yake kiran eh a shi wannan ba hasashe bane ana magana hasken rana da yanayi yamma da kura shi ne amma tafiya ne kiran shi sa ake cewa za ku sufi na rana kuma a yi shi na wata ayi saboda biyan shi akwai abin sha'awa da muka koma muka je akwai eh, conference da ake international conference wani da zo presentation din shi shi sai ce tun da yanzu akwai computer za a iya koma ana lissafin kwanaki yana so ya ga yadda ake yi a mutuwan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da hadisi an nuna ayyukan su a lokacin ya ga ranar zai koma za a samu daidai aka koma aka ta lissafin sai aka ga domin akwai record na kusurfin za a iya lissafa duk lokacin da aka yi kusa da ilisoniya yanar shekaru da ta biya koma daidai da yana hadisin ya rusa da ranar da abin ya fara eh, da da dai ta komai. to abu mu je abdullahi ne magana ya ce akwai wanda ya samu labarin cewa an ga wata shekarun jiya ba ka jiya sai ya aji aji amma bai sallah ba sai ya yi. ya ci abinci amma bai idi ba kuma shi yasa nake ina ji dan garin da yake ba idi kuma kuma zai yi wa garin akwai idi eh. ko shawara shi yanzu wato da magarin mutane ba ya yi shi shi yanzu a matsayin haka shi mushtari ne na wannan ya yi shi ne sai yake hukunci ta wancan bangaren daban wannan bangaren daban ba wannan kuskure ne al'amari ne wanda ya kamata ya tambayi malamai ya ce to yanzu ga shi na kuskure waje kaza yanzu ya kamata ya yi sai malamai su gaya mishi ga yadda ya kamata ba shi zai yanke wa kanshi hukunci ba wannan abin da ya kuskure saboda ya shiga cikin gonan da ba na shi mun sani to ina so jin ƙara gwamnati mai tawo dangane da garin wata kuma da tsara sanin da bayyana da cewa garin wata malaman duniya sun ce ba wani yaƙini bane hasashe ne wajen garin wata. wani lokaci ana iya samun dacewa ana iya samun kuskure akan haka saboda haka yin amfani da ilimin falaci ba wani yaƙini bane rubutu in an an yi amfani da irin fari cin kuma ce ana ganin kamar ba za a ga wata lokaci kaza ba to wani lokaci wani al'amari zai iya canzawa al'amarin Allah sai kuma an zo an ga wannan abun sabani da su suka zata eh, to wannan irin wanda yakan faru akan samu ainihin ah, kharikul ada ga yadda aka yi tunani su kuma wani abu faru sabanin wannan sauransu duk Allah ya ce wa shamsu ta lil mustaqarriha ma da magana komai to wani lokaci zai kuma ga Allah ya saba abin da wani ka'ida tashi ta saba saboda wani dalili

a ka'ida ya kamata a ce ya rama amma saboda bayan da laila zun na cewa idan wani hudu da rishuwa za a kada ya ƙara mai ta wannan abin nan gaba ya kiyaye don laifi ne gaskiya da girman gaske. ba na gan shi da ido ba akwai na'ura da ake ganin wuta a lokacin na son cewa ka faɗa wake da wata nan amfani da shi na kuma ɗauki hoton sa ba wai da ido ba ne da ido a jiya ma zai yi wahala ganin sa da ido wani Najeriya na gani har na ɗauki hoto kuma na tsara wa wasu mutane inda yake domin su ga yadda yake jiya kuma ya fito yau su gani yau ma na sake ɗauka na tura musu da suka ga yadda abin yake sosai. Eh, sai haɗa kai malamai su haɗa kai saboda samun dukkan su Allah ya saka Allah da shawara kaɗan kafin a ƙare da minti ɗaya eh, ina ga ina tunani wanda mutanen kamar masu ɗan ɗari da tijjaniya shawara da nake ba su akwai su da masana waɗanda suke masanan abin da shafi ilimi na falaki su yi ƙoƙari kila su haɗa ƙungiya su samu shehi ko ta ɓangaren shi babban malamin mu babanmu mu Sharif Saleh don na ga yayi wani bidiyo irin wanda muke yi na sani kwanaki lokacin da ake fitira da sauransu a farkon ramadan din nan kuma ya ce ma ya rubutu a kan wannan su same shi domin a samu shi mai girma shehi da ya rubuci ko ƴaƴansa in shi ba zai iya fila yanzu yanayi yadda yake ba domin a nuna masa wannan abun ilimi ne kuma yana nan su ma suna da shi din domin mutane za su yi ta kallon su sai gidan shehi ya zama kawai duk wani mutumin da yake so ya yi wani abu da kawai akan bangaren azumi sai samu shirya ce shi ya ga wata abin da aji azumi Don mutane za su samu wannan ai wannan abin da kake kira saddu zari'a kada su buɗe ma kansu wannan kofa tunda suna da masu ilimi su yi kokari su yi amfani da su muna da mannan malam da ka ambata malam Sanusi Kutama su sa kungiya su same shi yadda za a magance wannan matsala Allah ya saka wanda ke wannan karatu ya ce biyan sha YouTube a Facebook da misali da Musa Isaac Abdulmumin sai kuma YouTube a kafar shi madabata TV sai kuma layin WhatsApp wanda ke bukata a tura masa sifili takwas sifili takwas sifili shida uku biyu uku sifili biyar bakwai takwas. Alhamdulillah muna ma Allah ta'ala godiya wanda da duk muka wannan zama na awa biyu sannan muna godiya ga malamanmu gaba ɗaya wanda suka kasance cikin wannan shirin da wanda ya kasance tare da mu tun daga Jos. dr khalid da shek yahaya muhammad asalaci da malam sinuwa da kuma shek sale muhammad yaqub da ma wanda ya so shiga amma bai samu shiga ba shi shek sunusi fitama daga gidan shek da bauchi ah, saboda umiri duka muna godiya allah ta'ala ya saka da alkhairi a madadin su da kuma wanda yake daukar nan wannan shiri alhaji dr yahuza yashin allah ta'ala ya saka musu da alkhairi abokan aiki da suka tallafa min gaba ɗaya bangaren talabijin da rediyo su ma muna godiya da saka da alkhairi jami'in shirin abdul malik baba ahmad duk a madadin su zai da da na jagoranci shirin na kuma gabatar a karkashin a al'amuran addinin musulunci wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdulrahman bashir adam yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh